أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد لقد خلقناكم ثم سورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna dada mika wa Allah ta baraka wa ta'ala godiyarmu wanda ya ƙaddara mana haduwa kamar kullum cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan ku gyara nan wanda yau ramadana tana da wannan wata na ramadan yana da kwanaki goma sha tara wannan kuma shine zamanmu na goma sha takwas allah muke roƙo ya yarda da ayyukanmu ya amince da ragowar rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya saita harsunan mu yi furuci da abin da ya dace da abin da ya yarda da shi muna cikin wannan sura suratul araf wanda mun tsaya akan aya ta goma ne aya ta takwas ko aya ta tara mun kwana kan aya ta tara yau insha Allahu za mu tashi daga kan aya ta goma daidai hijira shekarunta 1438 Allah ya ce ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها hama. قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى yana tunatar da ‘yan adam bai wadda ya musu da ni'imomin da ya ni'imta a kansu da ya kore musu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan waɗansu al'amuran da su ba su isa su isan wa kansu ba ba don forewa ta Allah ba farko Allah ya ce walaƙad makkannakum fil arzi. Allah ya ce mu muka zaunar da ku a cikin wannan ƙasa muka ainihin fore muku yanda za ku zauna a wannan ƙasa ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ka duba ka gani yanda ya yi wa ɗan adam baiwa ya fore masa basirar yanda zai yi gini ya gyara inda zai zauna ya fore masa basirar yanda zai yi saƙa don ya saƙa abin da zai yi sutura da shi ya fore masa baiwa yanda zai yi ainihin har hada sinadarai yanda zai samu magungunan da za su kare shi daga cututtuka Allah ya fure wa ɗan adam bai wadda zai yi ƙere-ƙeren yadda zai hau daga wannan nahiya zuwa waccan nahiya wannan duka yana daga cikin forewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ‘yan adam daga cikin wannan forewa zaunar da mu da Allah ya yi a kan wannan ƙasa ba ta ainihin rawa da mu ba ta yawo da mu saboda mu ne Allah ya aji ƙasar ya dunkule ta da yake tana tangal-tangal sai ya jefa mata manya-manyan duwatsu sai ya ɗaɗɗaure ta ta yadda za mu riƙa yin yawo a cikinta mu riƙa gine-gine a cikinta mu yi ta noma a cikinta ta yanda za mu samu amfanin da zai amfane mu cikin baiwar Allah shi yasa Allah ya ce ya hore mana wannan ƙasa ya yarda mu zauna a cikinta sai ya ce waja'alnakum na waja'alna fiha ma'aish sai muka yi muku abubuwan more rayuwa na abin da za ku ci da wanda za ku suturta da wanda za ku hau da wanda za ku ainihin kare rayuwarku daga cututtuka da wanda za ku kare rayuwarku daga abokanan gaba duka forewa ce ta Allah ma'aish arzikin da kuke samu wani sai ya yi noma hanyar arzikinsa kenan wani kiwo hanyar arzikinsa kenan wani sana'a zai je ya rika har hada wannan da wannan sai ya daura sai ya maida shi abu kaza shi kuma hanyar cin abincinsa kenan wannan duka Allah subhanahu wata'ala ne yayi mana wannan baiwa don me don mu gode masa ta hanyar yi masa da'a amma Allah ya ce kalilan kaɗan ne ma ƙwarai tashkuruna kuke gode wannan ni'ima da Allah ya yi muku kaɗan ne ake samun masu gode wa wannan ni'ima gode ni'imar Allah ta hanyar shukuru ko da yaushe ana yin bayani malamai suna fayyace mana bambancin hamdu da shukuru shukuru shine yin da'a biyayya wa Allah ta hanyar bauta masa yadda yake so nesantar abin da ya hana misaltuwa da abin da ya yi umarni shine alamar gode nimar Allah in gari ya waye ka ji ka lafiya kalau ta kalli katifar da ka kwanta ka kalli ɗakin da kake ciki sai ka tuna biri yana daji a saman gushiya ya kwana bai da mayafi bai da bargo bai da feto bai da ainihin gwado kai kuma ka dubi ɗakin da kake ciki wani ma ɗakin kansa an masa riga ƙwarai kuwa ɗakin ma an kewaye shi da yadi inda kake takawa ma kafin ne a shimfiɗe in ka sauko daga kan gado mai katifa ga wani kushin inda za ka yi zongo ka huta ka duba ha gani ruwan da za ka sha mai kyau abincin da za ka ci mai kyau komi naka a ɓare, ya kamata a yi ka yi ƙoƙari kuma ka je ka bauta wa Allah to amma wani har sai rana ta fito bai yi sallar asuba ba ya gode wa nimar Allah mhm. eh wani kuma murje idon zai yi kawai kamar kafiri kenan ya nemi gurushi kawai ya goge ya goge ya goge furzar sai ya nemi dan kofin shayinsa kawai ya kama sha shi ma yana daga cikin bayan Allah wannan ya gode wa nimar Allah mhm. ya yi daidai da muminin da daga ya yi miƙa zai yi kalmar shahada ya ce mun gode wa Allahn da ya raya mu kamar yadda da ya kashe mu ya yi addu'a irin zikirin tashi daga bacci sannan ya tinkari buta ya yi alwala ya tafi masallaci ya je ya ainihin gabatar da farillar da Allah ya dora masa ya yi daidai da wanda ya yi bai yi daidai ba to da yawa Allah ya ni'imta bayi amma ba sa gode wannan ni'imar sai bayin Allah ‘yan kaɗan shi ya sa Allah ce ƙalilan kaɗan ne ma ƙwarai tashkuru na kuke gode nemar Allah yanzu idan ka duba bayin Allah ɗan adam wallahi ya kamata ya gode wa Allah ya tsaya ya bauta wa Allah tsakaninsa da Allah ɗin jeji za ka jefa ka samu daji gashi nan rukuki ka sare ka gyara sai ka ce na wani. filin Allah sai ka ce naka ne yanzu kuma ya zama naka bushiyoyin na Allah ne ya tsirar da su da ransu ka kashe su kuma ya kyale ma ka zo kuma ka gyara filin ka shifka shi zai tsirar ma shi zai girmar da abun shi zai mar kwaya shi zai nunar sannan ka dawo ka ce naka ne kuma ya ce e na bar ma naka ne yanzu da aikin da kai da wanda Allah ya yi wanne ne ya fi wuya kai zuwa za ka yi kasara sai ka sa a ciki sai ka bunne sai ka dawo mai kyau ɗin fa kai ka ɗauka ka kai daji ka bunne sai ka dawo gida ka kwanta in Allah shi ma ya yi shuru ya ƙyale ya za a yi ba ka yi ɓarna ba? kai barna kai ai ni ban ci ba to to amma shi Allah sai yayi ta aiki kana gida kana kwance ya kumburar da wannan ruwan da ya zubo da shi ma ba naka bane ya kumburar mata kwayar yayi kokari ya ainihin halicci ganyen da yake ciki ta tsage ganyen ya fito bayan ya fito kuma shi zai masa saiwa a ƙasa kai baka sanya ake yi ba har a yi masa saiwa ya kama ƙasa sannan a yi ta jansa yana girma kai kam sai dai ka zo kawai ka rika kalle-kalle a gona kai wallan tsiron nan bai yi kyau ba wallahi eh, ya yi kamfa eh, eh to me yasa baka zo ka tsirar ba wanda aka yi ma in ka zo he ka rena wai bai fita mai kyau ba kuma shi zai yi ta ɗaga shi ya ta tashi yayi ta tashi aita ta zuba masa ruwa duk wannan fa ba aikinka ba ne kana gida kwance wannan gefen manomi kenan idan ka dubi mai kiwo dabbobin da yake bi yana musu tsawa da sanda kwaya ɗaya in ya cire ba zai iya ba makiyayi mutum ɗaya sai ka ga yana jan saniya 20-30 ko? to yanzu wannan saniya da ita da damusa wanne ne fi girma saniya ta fi damusa yanzu idan ka da damusa uku a daji a ai akwai sanda ya za a yi kake tsammani to amma ka dubi girman shanu gasu da karfi ka duba saniya fa karama mai yunwa ma an sa mata garma a kasa sai ta ja amma kai da jawur da za a baku galman na a ce ku ja ta yaya yanda kuka jerun nan aka daura muku ai kun fi wannan shanun shekaru ba za ku ja garmar ba amma kuna ta dukansu suna ja kuma idan da ɗaya zai cije ya juyo ba za ka iya shi ba e ka da ke shi ya fi bulala hamsin a yinin kuma ya daure yanzu idan ya juyo don duka zai koma in ya ga dama zai iso ka in ya iso ka kuma za ka iya kare kanka mm. ba za ka iya ba amma Allah ne ya hore daga kamar tsawa sai ya zabu da tsoron ka yake ci yaro ɗaya fa sai ya ja raƙumi 20 30 in ya ɗaura musu yana ta tafiya raƙumma ka duba girman raƙumi sai ya tabin ku wai ku ‘yan adam ne Allah ne ya hore muku kuma sai Allah ya hana su tafiya su bar ku ka ba shi wahala ka ba shi wahala kuma yana nan a gidanka ta duba a gani ka gara a gode yadda yake da girma garkeke naka ne sai yadda ka yi da shi amma zaki gashi bai fi rago ba amma ya gagare ka ko a daji idan da Allah bai hore ma rago ba shi ma da ba zai riku ba akwai zabuwa takace a gida akwai ta daji yayi ita ta yarda ga kaji da kuke da komi sai Allah ya hana su tashi ya fore muku su sai dai ku kama ku yanka ku ci forewa ce ta Allah dabbobin nan namu da aka aje mana kusa da mu don ni'ima ce kawai don mu ci mu more mu gode wa Allah to amma in mun ci mun more sai mu saba wa Allah wani ba zai ji daɗin sabon Allah ba sai ya ci ya ƙoshi ya ɗora jus ya yi gyatsa mm. sai ya tafi sabon Allah kuma kalila kaɗan ne ma ƙwarai tashkuru na kuke gode wa Allah to Allah ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ni'imar da Allah ya maka kai ɗan adam ba za ta kirgu ba wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi don da za ku kama kirga ni'imar da Allah ya muku ba za ku iya ba innal insana lalle mutum la zalumun kafa. me yawan zalunci ne me yawan kafurci yana da yawan zaluntar kansa yana da yawan kafurcewa ubangijinsa yana yawan butulcewa nimomin da Allah ya masa ido kwaya ɗaya in ka rasa duk dangi ba mai iya zuwa ya maka wani in ka rasa ido dai ba mai zuwa cikin dangin ku yama ko to sai Allah ya baka ido amma wani mara idon sai ya je ayi sallah da shi kai idon ka biyu baka je ba wani makaho ne bai gani a yi sallar asuba da shi a yi azahar da shi a yi la'asar da shi a yi isha'i magariba da shi a yi isha'i da shi kuma a hakan yana ta ƙoƙari karatu yake kai kuma idon ka biyu kuru-kuru sai ka rasa asuba wani lokaci ka rasa azahar wani lokaci ka rasa al'asar wani lokaci ka rasa magariba wani lokaci ka rasa isha'i kai sai kai sati biyu baka karanta izu biyu ba idon ka biyu menene godiyar da kai wa Allah akan nimar ido eh? eh akwai wanda na gani kuruma bai ji amma yana rike da allo he rika kallon bakinka in ka faɗa he motsa baki shi ma a hakan wai karatu zai yi kai kuma kunnen ka kuru ido kuru kuru kunne fanka fanka amma baka karatu wace godiya kake yi wa Allah akan wannan ni'ima da ya maka na kunne da nimar ido da nimar hanci da nimar baki da Allah ya baka harshe za ka iya furtawa wani ga bakin ga harshen amma ba zai iya yin magana ba bebe ne ba zai iya ba ga kunnen baya ji kurma ne wani kuma yana da hancin amma in za ka shafa mar kashi a ƙarƙashin hanci bai ji don Allah bai sa mar sinadarin jin ƙanshi ba ko jin wari ba kuma ga hancin ko babu irinsu akwai su Allah ya fore ma hannayenka biyu ya fore ma ƙafafuwanka biyu kuma babban kana da hankali ba mahaukaci ba ne kai wani yana nan lafiyarsa kalau da kunne da ido da hanci da baki da hannu da ƙafa komi irin naka amma mahaukaci ne kai kuma kana da hankali wannan kaɗai ya isa ka gode wa Allah da Allah bai yi ka mahaukaci ba to amma kalilan kaɗan ne ma tashkuruna kuke gode wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shaidan yana yaudarar bayin Allah shaidan yana rinjayar mutane umarnin da Allah ya ba su sai su ƙi sai su bi umarnin da shaidan yake ba su da yawa shaidan ya fi karbuwa a gun wayansu fiye da ubangijinsu kiran shaidan ya fi karbuwa a gun wayansu akan kiran da Allah yake yi musu amma ba za ka gane haka ba sai ka nutsu za ka gane haka da yawa shaidan zai kira mutane ka ga an tattara an tafi Allah ya kira sai a kaga ana ta tashi dakyar dakyar ana miƙa masu ƙoƙarin ma kenan za su je amma da miƙa فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خصالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الله كريم ولقد خلقناكم ولقد خلقناكم ثم سورناكم ثم قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين تو Allah subhanahu ta'ala yana tunatar da ‘ya'yan annabi Adamu, irin ɗaukakar da Allah ya yi wa asalin babanmu, da kuma irin karayar da ta gudana tsakaninsa da shaidan don me don ka gane matsayin ka kai ɗan adam kuma ka gane matsayin da shaidan yake da shi a wajenka ka gane matsayin mahalicinka don ka fahimci waye ya kamata ka bi Allah mahalicinka ko shaidan makiyinka Allah ya ce na khalaqanakum haƙiƙa tabbas mun halicce ku summa sawwarnakum sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama sannan sai muka ce wa mala'iku ku yi wa adamu sujuda fasajadu gaba ɗaya suka yi wannan sujuda illa iblisa sai dai iblis lam yakun minas sajidina bai zama cikin waɗanda suka yi sujuda ba Allah subhanahu wa ta'ala a waccan aya ya ce a a wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa'iza idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin faqa'u to anan shine Allah subhanahu wataala yace tabbas ya halitta ya halicci asalin babanmu annabi Adam ya suranta shi ya tsara shi kamar irin tsari da kuka gani ƴaƴansa suke da shi yanzu halitta irin ta mutum ya daidaita masa halittarsa sannan sai ya sa mala'iku yace ce su yi masa sujuda don su girmama shi to ba za mu gane dalilin da yasa aka ce su yi masa sujuda ba sai in mun shiga bakara ko suratul bakara ita ta fayyace abun dalla-dalla dalilin ilimi ne Allah ne ya bashi ilimi irin wanda bai ba su ba sai Allah ya ce musu to ai ilimi daraja shi ake mai ilimi daraja ake bashi don haka tunda ya karantar da ku abunda ba ku sani ba ku ba shi girma ya zama malaminku shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara in kana iyawa وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا Adama, فسجدوا daga inda ya ce wa idh kula lil mala'ikatis li adam kafin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya tashi zai halicci annabi Adam, ai ya shawarci mala'iku. Ko? Ya ce wa mala'iku, inni ja'idun fil ardi khalifa, ƙalu a ta ha? من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها طول lokacin da ya halicci annabi adam da zai halicci annabi adam ya tara su ya ce musu to zan yi khalifa zan halicci wanda zai zama khalifa na a bayan ƙasa wanda zai je rika zartar da dokokina a madadina dan adam kai fa muhimmin mutum ne ka gane kai khalifa ne na Allah ma'ana Allah ya aje ka a bayan ƙasa don ka ci gaba da zartar da dokar Allah kar ka saba wa Allah kuma ka zo ka rika zartar da taka ja'ilun fil ardi khalifa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu Allah zaka sanya wanda zai je yayi tabarna a bayan ƙasa wa yasfiku dima'a yayi ta zubda jinin juna su ta kashe-kashe suna zubar da jinin junansu suna ta saba maka Allah in haka ne ka aje mu mana mu mala'iku tunda kayi mu mu ba ma saba maka tunda Allah ya ce la a asuna Allah ma marahun. wa yaf'aluna ma umaruna. su ba sa saba wa Allah a umarnin da duk ya ba Allah ya ba su shi suke bi duk yanda Allah ya ce mala'ika yi haka yake yaf'aluna ma yu'maruna ce Allah ai damu zaka sa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika ga mu mu ba mu da aiki sai ta kadisi sai tasbihi sai ta hamidi, sai ta halili. muna ta tsarkake ka muna ta ainihin ɗaukaka sunanka ko da yaushe ba mu da aiki sai zikirinka ai damu za ka sa wani hannu nusabbihu hamdika wani ƙaddisu lak muna ta yi maka tasbihi muna gode maka muna ainihin ɗaukaka sunanka ya kamata damu za ka sa don bai kamata ka je ka sa mutane su zo su yi ta kashe juna suna ta saba maka ba sai Allah ya ce a'a inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abun da baku sani ba ku a wannan kawai kuke hange ni kuma akwai abun da nake hange to sai Allah subhanahu wata'ala da ya halicci annabi Adam a matsayin shine zai zama khalifa bai turo shi duniyar ba sai ya aje shi tukunna dai a aljanna wa'allama adamal asma'a sai Allah ya sanar da annabi adamu sunaye na dukkan wani abu da ɗan adam yake amfani da shi a yanzu da wanda aka yi amfani da shi a da da wanda za a yi amfani da shi nan gaba duk Allah ya sanar da annabi adam sunayensu ya zo ya zube su a gaban mala'iku ya ce to wayannan abubuwan su ne abubuwan da za a yi aiki da su a duniya tun da kun ce ya kamata a sa ku zama ku ne khalifa ku zo ku gaya masa sunayen wayannan abubuwa ku karanta min me sunan wannan me sunan wannan me sun duk kakaf irin abubuwan da duniya take aiki da shi yanzu ku gaya mu in dai kun faɗa shi kenan kun cancanci khalifanci ƙalu sai suka ce subhanaka tsirki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana illa ma allamtana babu da wani ilimi in ba abun da ka karantar da mu ba don baka sanar da mu shi ba baka sanar da mu ba don haka ba mu san su ba la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sai Allah subhanahu wataala ce to kai annabi adam anbi'ihum Kole ya Adamu An bi mu ƙwala alam ƙafullaƙun alamu. Kala sai Allah ya ce 'Ya Adamu ya amsa ya ce 'Yan bi ba su labari. bi asma'ihim sunayen wayannan abubuwa gaya musu sai ya rika daga su ya ce wannan sunansa abu kaza wannan biro kenan rubutu za a yi da shi wannan kuma kaza kenan ga aikin da za a yi da shi wannan sunansa kaza ga irin aikin da za a yi da shi wannan kaza ga aikin da za a yi da shi duk kayan da dan adam yake amfani da shi a duniya sai da annabi adam ya daga kowanne ya gaya wa mala'iku ga sunansa kuma akwai iblis a cikinsu a lokacin iblis din shi a cikin mala'iku yake ya daɗe yana tare da mala'iku suna bauta wa Allah har ma saboda ƙoƙarinsa na ibada har ma yakan to limami na wata rundunar mala'iku shi ma shi ma har limami ne a wata runduna ta mala'iku saboda nacinsa da bautar Allah amma sai dalili na hasada da girman kai kawai sai ya kafurtar da shi sai ya zama na kuma yanzu shi ne shugaban duk wani ɗan wuta bayan da annabi adam ya gama karanta musu sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce an bihun bi asma'in falamma an ba ko lokacin da ya gama karantar da su ƙala sai Allah ya ce alam abu lakum dama ban gaya muku ba inni a'lamu ma la ta'lamu eh inni a'lamu sama samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumu duk abinda kuke boyewa kuna cewa duk yanda za a yi dai mun fi shi tunda mun dade kuna munajati a gefe ai na sani to yanzu duk da dadewar ku din gashi yanzu ya fi ku ilimi to dai a takaice a ƙarshe sai ce to tunda ya karantar da ku da ba ku sani ba ku girmama shi ya zama malamin ku wani irin abu za mu yi mu girmama shi yace sujuda za ku yi mishi isjudu li adam ku yi wa annabi adam sujuda fasajadu duk gaba ɗaya suka yi sujuda illa iblisa sai iblis kawai sai ya ƙi to anan idan muka dawo inda muke karatu yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya ce a lokacin da allah ya halicci annabi adam ya suranta shi ya zo ya zaunar da shi ya karantar da shi ya ba shi ilimi sai muka ce kulna lil mala'ikati isjudu li adam muka ce mala'iku to ku yi wa annabi adam sujuda tunda ya zama malamin ku fasajadu duk suka yi sujuda illa iblisa sai iblis kawai lam yakun minas sajidina shi bai sa kansa cikin masu sujuda ba sai ya koma gefe yayi tsaye kikam yake sujuda to waɗansu za ka ji suna cewa sujudu in hina'in babu sujuda ce ta kai goshi ƙasa yau ai mai sujudan ne ya ce aiwa wannan ɗin duk abin da Allah ya ce ka yi shi ne tauhidi a yau idan da za ka je wani saboda malaminka ne ka faɗi ka kai goshi ƙasa kamar sujuda to da ka zama mushiriki don bai ce a yi ba amma annabi adam kuma da aka ce a masa da aka ƙi kuma an zama kafiri kaga iblis da ya ƙi ya zama kafiri mala'iku da suka yi kuma suka zamanto bayin Allah waɗanda Allah ya yarda da su duk abin da Allah ya ce ka yi to shine ibada wanda kuma ya hana ka shine abun nisanta in ka kuskura kuma ka yi shi wai don kana ga yana da kyau to Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ka a gefe baka cikin bayansa masu da'a Shaiɗan. girman kai ya hana shi ya yi wa annabi adam sujuda gashi ba ya daɗe yana bautar Allah har ma yana jagorantar mala'iku wajen ibada limami ne amma yau gashi ya zama la'anan ne? Allah ya kare mu to shi shine anan sujudar da aka yi ba sujudu in hina'in bane domin a waccan aya Allah subhanahu wata'ala ce faƙa’u lahu sajidina ko faqahu kaga he suka fadi lahu ga annabi adam sajidina suna masu sujuda to Allah ya taimake mu to a gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk hmm. qala Allah subhanahu wa ta'ala ya dubi ga mala'isku gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujuda ras ga suna a ƙasa sai ya dubi shaiɗan iblis shi kuma yana tsaye shi kadai ƙala sai ya ce mama na aka kai kuma me ya hana ka an ta sujuda da ka yi sujuda iz amartu ka sanda na ce ka yi na umurce ka ka yi sujuda me ya hana kai ba za ka yi ba ƙala sai ya ce haba ana khairun minhu ana kairun minhu kaifa ni bi sujudi lahu wannan nafi shi ya zaka umurce ni da yi wa wanda nafi sujuda kaji girman kai ya shigo ko wannan kuma wanda na riga nafi shekara ta nawa Allah ina ibada yau wannan ayi shi kawai take in zo har umar sujuda ummaka sujuda ummasa sujuda wallahi yayi kadan ana khairun minhu to menene fifikon da kake tinkaho da shi kake cewa kafi shi yace eh akwai dalili na shine kalakata ni min nari ka tuna fa Allah ni fa ka ji wai yana gaya wa Allah wai shi ba da wuta aka yi shi wa kalaktahu min dini shi kuma da tabo kai shi nan muna wuce shi nan a bushe tabo ne shi kuma wai da wuta aka yi shi shi yana tunanin wuta da take tashi bal bal bal bal sama tabo kuma da yake ƙasa ana tattaka shi ya za a haɗa wuta da tabo ai wai wuta ta fi tabo yanzu wannan kiyasin ya yi daidai to shaidan shi ya fara irin wannan kiyasi na ɓata duk wanda ya yi kiyasi na baɗi to shaidan ya yi koyi da shi da yawa za ka ji wa'insu suna irin wannan kiyasin to ai idan aka ce haka kun ga dai yanzu misali da ake cewa salatin nan da kuke cewa annabi ne ya karantar wannan kuma ba annabi ba ne yanzu misali in aka aje dirom na ruwa sai aka samu kwalba ta turare don allah da kwalbar turare da dirom ɗin ruwa wanne ne ya fi kuɗi kwalbar turare ta fi kuɗi ga ta yar mm. ƙarama mm. ko mm. to sannan kuma idan aka zo aka ɗauko kwalbar turaren nan aka juye cikin ruwan durom ɗin nan wanne ne zai bata wani turaren zai bata ruwa eh to ai shi ne ba ku gane ba da ake cewa ya fi ƙura'ani ai ba wai a karatu ne yafi qur'ani ba shi qur'ani da kake ji izu sittin kai ta karantawa ka daɗe shi kuma wannan ka karanta sau daya yafi qur'ani to yana nan kaman turare ne a kwalba karama da drum da drum cike da ruwa yanzu wannan kiyasin mai hankali ma zai yadda da shi eh wai qur'ani shine ruwa wancan salatin shine wanda wani ya kago din shine kwalbar turare eh to wannan kiyasi ne irin wanda aka gaji shaidan to shine shaidan ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min dinin Allah wuta fa tashi take sama bal bal bal bal tabo kuma kasa yake ana tattaka shi sannan shi ne zan fadi in sassauto da harshe na ni mai tashi sama balbal sannan in zo in fadin masa sujuda Ya yi kadan to yanzu sujuda nawa shaidan ƙi ya kafurta guda eh sujuda nawa ta hudda shaidan daga aljanna to yanzu wani sujuda nawa bai yi ba Allah ya ce ka yi ba. raka'a biyu sujuda nawa ne raka'a biyu to aka yi ce ka yi azahar raka'a hudu sujuda nawa aka ce ka yi la'asar raka'a hudu sujuda nawa aka ce ka yi magarbi a raka'a uku sujuda nawa isha'i raka'a hudu sujuda nawa duka kafuri baya yi yanzu shi wannan ka ce ya je ya samu rahama kuma ya ce maka addini yake yi zai je ya tsira to bar ta shi wannan akwai nigan da yana nan shi abdullahi ne usmanu ne umaru ne wani ma sunansa muhammadu ana sallah yana jan sholinsa yana shaƙe-shaƙensa ana sallah raka sujuda ɗaya ta hana shaidan zama a aljanna kai kuma sujuda nawa ka take eh kai ba su juda kaɗai aka ce kai ba fa shi wan kai har da ruku'i da ƙira'a da tasbihi da tahabidi da tahiya da waye duk ka ki kai shi kuma shaidan ce yayi sujuda kawai ya tashi kuma ba ma Allah aka ce yawa ba bawan Allah aka ce ya gaida kawai ya ki gaisuwan aka fudda shi kai kuma an ce kai wa Allah sujuda kaki kuma kana nan kana ta shaidan an ce shaidan shaidan ce shaidan kaya mm. shaidan shaidan to shaidan ya fi ka eh? don shi shaidan sujuda ɗaya ce ta kafurtar da shi kai kuma baka azhar baka la'asar sannan kuma ga mushriki shaidan ya shirka a lokacin da ya ƙi sujudan nan baya ma shirka shi a lokacin cikin mala'iku yake bautar Allah gardama sujada ɗaya kawai na girman kai ya sa shi ya zama ɗan wuta na har abada mutane nawa ne suke wasa da sallah eh to Allah ya ubangiji ya ganar da mu don haka yace wai ana kairun minhu fa kaifa ta'muruni bi sujudi bi sujudi lahu eh Allah ya ganar da mu Aisha Allah ta'ala ya amince da ita tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a kulikatil mala'ikatu an halicci mala'iku min nurin daga haske a wa kulika iblisu aka halicci iblis min maridin min narin daga harshen wuta wannan mai tashi sama balbal balbal da shi aka hada aka yi Ibilis. wa kulika adamu min ma wusifa lakum shi kuma annabi adam aka halicce shi da wannan dai da aka sifanta muku shine ƙasa kaga kowanne da irin abin da aka halicce shi a wata ruwaya ya ce wa kulika hurul ain a abin nan na shaidan ya mantar da ni waccan ruwayar shaidan ya mantar da ni subhanallah to kaga anan an halicci annabi adam da me da ƙasa an halicci mala'iku da haske an halicci shaidan da harshen wuta yanzu dukkansu wanne ne mafi shirme a ciki harshen wuta harshen wuta ba da wata albarka da yake tattare da ita kuma tabo ba zai cutar da kai ba haske ba zai cutar da kai ba harshen wuta ba harshen wuta a zalimi ne daga ganinsa zai rika kai hari ne fashi ya lamuko wannan ya lamuko wannan ya lamuko wannan tabo fa haske fa dukka wa'annan ni'ima ne haske ni'ima ne ƙasa ni'ima ne amma harshen wuta bala'i ne ba fa garwashin ba ma da ake furawa a amfana da shi harshen da shi aka yi shi Allah ya kare mu to sai Allah subhanahu wata'ala ce to tunda ka ki kai sujudan nan guda ɗaya da nace kai kace ya kafi shi to don haka fahabit min ha wala fahabit min ha fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha qurud innaka min as-sagirin kala sai Allah ya ce da shi fahabit min ha don haka ka sauka min ha daga wannan saman daga wannan aljannar mai girman kai baya shiga cikin gidan aljanna ya zauna tunda kayi girman kai sauka fama ya kunu laka bai kamata a gare ka an ta takabbara fiha kai girman kai a cikin gidan aljanna shine fassarar da hadisin can yake yi kenan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibri duk mutumin da yake da girman kai ƙwayar zarra ba zai zauna a gidan aljanna ba ba zai tabbata cikin gidan aljanna ba in dai yana da ƙwayar zarra na girman kai don haka girman kai rawani ne na tsiya duk mutumin da ya rataya shi to ya tabbata wato tababbe don ba zai samu aljanna ba shaidan girman kai ne ya fudda shi daga aljanna don haka kai kuma ya za a yi ka yi koyi da shaidan bayan makiyinka ne to duk mutumin da ya girman kai zai je ya taya shaidan zama a wuta Allah ya kare mu don haka fama ya kunu laka bai kamata a gare ka an ta takabbara fiha ka yi girman kai a cikin wannan aljanna ruj ka fita innaka minas sagirina kana cikin kaskantattu tunda da kana tuna girma kake da shi ko matsayi gare ka har kana jagorantar mala'iku to daga yau an sauke maka wannan mukamin Kamar babban soja ne sai a tuge shi daga aiki sai a cire igiyoyin a cire nambobin a ce an fudda ka daga aiki ka je yanzu kai ba komi ba ne kurtuma ya fi ka fakuruj innaka mina sagirina yanzu kana cikin kaskantattu wayanda suke girman su bai kai girma ba ma Allah ya kare mu sai Allah ya ce qala anzirni ila yawmi yu'asun qala innaka minal mungarin yanzu wannan ya kamata da ya tuba ai ko ka duba yana aljanna aka ce ya futa. akan sujjada ɗaya Allah to na tuba zan yi ko ka yi afe mini na tuba sai ya faɗi ya sujudar shi kenan fada to amma shi maimakon ya roƙi tuba ya roƙi gafara ka ji abin da yake nema ƙala sai ya ce fabi ma a gawaita ni to dalilin wannan abun da ka ɓatar da ni domin sa eh na? to na baro ƙala sai ya ce hmm? qala sai ce yace anzirni ila yawmi yub'asun to ina so ka kyale ni tunda dai ka fudda ni daga aljanna ka kore ni daga rahama ka sauke mini mukami na gaba daya ka kore ni daga aiki to ina so ka kyale ni abinda nake roƙonka kenan Allah ka kyale ni ni har a tashi alkiyama kar ka kashe ni eh shi abin da ya roƙa kenan maimakon ya tuba a yafe mar yace shi dawwama yake so a kyale shi a shaurara masa ila yawmi yub'athun har ranar da za a tashi nan, su su mutu yana nan su kwanta ƙabari yana nan har a tashe su ranar tashin alkiyama yana nan ila a funa Ƙala sai Allah ya yace innaka minal munzarina ka je kana cikin wanda za a shaurara musu amma ba har a tashi alkiyama ba ila yaumin waqatil malu zuwa wani lokaci sananne lokacin da kowa da komi zai mutu rannan kai ma za ka mutu amma dai ka je ya to naji sai ƙarshe sanda kowa da komi zai mutu sannan mutu ya ce eh, to dama ni buri na kenan in ga ƙarshen ɗan adam tunda dai an bashi wannan matsayi to alhamdulillah ka duba tunda aka halicci an tun kafin a halicci annabi adam iblis yake nan kuma har yanzu yana nan ka san wannan dan gwanza ya ga abubuwa eh eh yana nan yana gani har yanzu yana nan kuma sai ya ga bayan yan adamu to ga abin da ya faɗa qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim qala yace fa bima ni, to wallahi saboda abinda ka batar da ni dinnan dalilin abun nan da ka ɓadda ni don shi annabi adam kenan ni kuma na ɗau alkawali tun da ka ƙyale ni ka ce ka yi min wannan baiwar to ni kuma ka ji alkawarin da zan ɗauka tsakanina da kai la'aɓaɓu dan na sira ɗakal mustaƙi ba dai so kake ayi addini ba so kake abi hanyar ka madaidaiciya to ni kuma ita zan bi in tsatsare ba zan bar su su yi ta ba ba zan bar su su bi wannan hanyar ba la'aƙa'u dan na lahum duk sai na kakkasa mutane na nima su je su tsatsare duk wata hanya ta abun kirki zan hana siradakal mustaƙi ba zan bari su bi ta ba to ya za a yi ka hana gaba ɗaya ce i la'atiyan nan بين min ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم تجد أكثرهم شاكرين shaidan ya ce sun masannan la'atiyan nahum wallahi zan zakke musu zan zo musu min baini aidihim ta gabansu wa min kalfihim da bayansu wato ma'ana sun mala'atiyan nahum min baini aidihim ma'ana zan sa musu shakkar lahira in zo in kange gabansu ba za su rika tuna lahira sosai ba na kange gabansu in rinka sa musu shakka to yanzu mutuwan nan an ce in an mutu za a tashi gurugurugu fa za a yi an daɗe fa ana mutuwa waye ya tashi sannan kuma in an je lahira a sake wata rayuwa wai akwai wuta akwai aljanna anya gaskiya ne kuwa wannan surutu surutun nan haka ne kuwa haka zan sa musu wannan shakka sun mala'ati yannahum sannan in zo musu min baini aidihim gabansu in rinka cire musu tunanin lahira to idan ya cire maka tunanin lahira in ya zo gabanka ba ba lahira za ka rika tunawa ba in shaidan ya zo ya shiga gabanka ya cire maka tunanin lahira ba za ka tuna wannan aiki in na aikata fa in na je lahira za a ƙona ni wannan aiki kuma in na aikata fa in na je lahira zan samu rahama duk sai shaidan ya zo ya kange ya hana wa min kalfihim kuma in zo musu ta baya in rinka tuna musu duniya karka yadda tsare kun ka su barka a baya yanzu ka dubi wani sitalin uku yake da ita yanzu ka duba sabon fegi nan ba mai gida irin nashi yanzu ka duba ka gani sai a rika tuna maka duniya shaidan kenan zai zo rika tuna ma baya kawai bai tuna ma ya hana ka gaba lahira inda ka dosa ya zo ya kange baya kuma yana ta baka sha'awa ka yi mana ka dage kar ka yi wasa sadakan nan in ka matsa dukiyar karewa za ta yi yanzu ka ga yanzu haka nan gaba in ka zama ba ka da komi ba wanda zai biki da kai ba mai kula ka yanzu ka dubi ne yana da kaza yana da kaza kai kuma dan gidanka ɗaya. kuma ka matsa da zakka da sadaka da zakka da karewa zai yi gina duniya yanzu yayin arzikin duniya ake yi kaga yanzu baka taba fita waje ba baka san Dubai ba da ka je kaga yanda duniya take yayi ta tsara ka yayi ta tsara ka wannan in ka rika kenan zai rika tuna ma kasashen waje daga ka je sai rika nuna ma gidaje ce yanzu akwai irin wannan ka je Najeriya kai irin shi ka je ka yi irin wannan a can ka je ka yi irin wannan a can ba zai tuna maka addini ba sam shaidan kenan sannan ya ce wa'an wa'an eh, aimanihim sannan zai zo ta dama shaidan kenan in ya zo ta dama sai rika ainihin hana ka aikin alkhairi zai zo ta damanka maimakon ka yi ta ayyukan alkhairi sai ya kange wa an shama'ilihim sai ya zo ta hagu ya rika umurtarka aikin sharri shaidan kaga ya kange inda Allah ya taimake mu ya manta bai ce zai zo ta sama ba don tanan rahama take tanan tuba yake karbuwa tanan to shi sai ya manta bai wannan alkawarin ba don haka shaidan akwai shamaki bai isa ya zo ma ta sama ba bai raba tsakaninka da Allah amma ya yi alkawarin zai kange ka gaba zai biyo baya zai zo ta dama zai zo ta hagu amma bai ce ta sama ba to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yana neman tsari da gaba da baya da dama da hagu da sama da ƙasa duk sai ya nemi tsari shi kam wala tajidu aksarahum wallahi Allah na riga na gaya maka na dau alƙawari wala tajidu aksarahum mabiya yawan wayannan bayin naka ƴaƴan wannan wanda ka hallaka ni don shi ba za ka same su suna gode maka kai din ba ba dai ka ɗaukaka su ba to ni kuma sai na hana su su gode ma ba za ka same su masu godewa ba yawancinsu kenan akwai 'yan kaɗan shi yasa da yawa karkace wai tun da duk jama'a haka suke bari kai ma ka yi wannan tawagar shaiɗan ne kaɗan ne masu yin kyau ɗin ba za ka samu mafiya yawa suna gode wa Allah ba ba za ka samu masu yawa suna bin dokokin Allah ba ba za ka samu masu yawa suna goyon bayan addini na gaskiya ba sai dai coge coge coge coge coge wannan kuma aikin shaidan ne Allah ya kare mu sai ya ce lokaci lokaci to shi kenan ƙarƙashin wannan aya maimakon <clears throat> mu ce za mu dawo mu maimaita ta ya kamata mu karanta wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akan wannan shiri don mu ma mu je mu ci gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ji abdullahi dan abbas annabi yakan ce allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya Allah ina roƙonka sauƙi ina roƙonka rangwame ina roƙonka lafiya Allah kuma ina roƙonka yafiya ka yafe mini fi dini wa duniyaya a cikin addini na da rayuwar duniya ta ina neman sauƙi ya Allah wa ahli wa mali ina neman sauƙi a cikin yanayin gudanar da rayuwata da iyalaina wa mali da kuma yanda zan gudanar da harkar dukiyata sai ce Allahumma stur aurati Allah ka rufa mun asiri kar tsireci na ya bayyana kar asiri na ya tuni wa amin rau'ati ka amintar da razana ta kar in zamanto mai yawan razana mai yawan firgita marar natsuwa in zamanto duk abin da zai taso ka samun aminci in nutsu ta yadda ba za a gane firgita ta ba shine amin rau'ati wahafazni kuma ka tsare ni ka kare ni min ya yadayya ta gaba gare ni kai min tsaro ta gaba don shaidan yayi alkawari zai biyo mun ta gaba tunda ni dan annabi adamu ne wa min kalfi kuma ka sa tsaro a bayana wa an yamini Allah ka sa tsaro ta dama ta wa an shimali ka sa mun tsaro ta hagu da ni wa min fauki ni kam ka tsare ni har saman ma eh wa a'udhu bika kuma ina neman ka tsare ya Allah shine wa a'udhu bika Allahumma ina neman tsarin ka ya Allah an agatala kada a rubtar da ni min tahati ta karkashi na kar a mun zagon kasa a tona ni ta kasa in rubta kaga shi ta ko ina ya nemi tsari gaba baya dama hauni sama ƙasa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari yana neman Allah ya tsare shi yana da kyau mu rika karanta wannan addu'a tunda shaidan ya dauko alƙawari kuma ba fasawa zai yi ba Allah ya kare mu na'am assalamu alaikum malam tambayar su na farko ya ce mutum ba musulmi ba ne sai ya musulunta misali azumi ya kwana goma sha biyar sauran sha biyar nan da ya wuce bai yi ba zai rama su ne ko kuma kawai zai dora daga a daga ran da ya musulunta daga ran nan ne azumi ya zama wajibi gare shi eh ba zai ainihin rama abun da ya wuce lokacin yana kafiri ba to ayin haka ne sai ya rama sauran sauran watannin da tun daga balagarsa kenan yi mana wani kuma ce malam menene fasara wannan ayoyi na ji yawancin ladanai suna karantawa in za su kira sallah hmm. wa mana a sana kaular mimman da a ilin layi wa amina saliya wa kala inna limiyar musulmi to wannan aya wa mana Hassan kaular wane ne ya fi kyan batu kyan magana mimman da a ilin layi kamar mutumin da yake wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah eh wa'amila amila salihan kuma yake aiki nagari baya shirka wa ƙala kuma yake cewa mutane innani minal na ko ni fa ina cikin musulmai ba wai ina kiran ku zuwa ga wani abu bane daban a ina kiran ku ne zuwa ga addinin musulunci ni ma kuma ba cikin wani abu daban nake ba ina cikin addinin musulunci annabi muhammad ne asali sallallahu alaihi wasallam irin kiransa kenan sai allah ce to wa ya fi kyautata wa'azi kamar wanda yake irin wannan mai kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sannan yake kan addinin musulunci yake kiran mutane akan gaskiya kuma yake kan gaskiyar yake kuma kyautata rayuwarsa aikinsa daga kitabu wa sunna man amila wa amila salihan ko domin muka ce aiki nagari aka ce daga kitabu wa sunna yake to wannan shine ba wai muhalli ne na kiran sallah ba eh muhalli ba na kiran sallah bane don haka ba a karanta wannan a wajen kiran sallah bid'a ne don ba a samu lada ladanan manzon Allah suna yin haka ba bilalu baya yi abdullahi bin ummu maktum baya yi shauran ladanan da duk suka kira sallah bayan sayidina abubakar ba sa yi haka na bayan umar ba sa yi na bayan usmanu da aliyu duka ba sa yi an gane ko illa iyaka idan ka zo kiran sallah kawai za ka ainihin yi kamar yadda shari'a ta ce ka kawo kabbarbarin da ake yi ka kawo shahadodin da ake yi ka kawo ainihin wannan hayya ala sala hayya ala fala in ka gama sannan sai ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a na samun wannan ainihin matsayi muqaman mahmud an gane ko wannan shine abin da kawai shari'a ta tanada a kiran sallah amma banda wannan babu shi illa iyaka ba a hana ka ba idan ka zo za ka soma kiran sallah sai abu ya shaƙe ka za ka gyara amma kar ka ɗauke shi kamar sunna ka zan wani daga ya zo zai fara wannan sai ya yi hakan da'iman laziman mu da mun ɗauka ma haka ake yi mu ma in mun zo muna koyo da he mun yi ehem ehem ehem ehem ehem ehem to wannan babu ita ba ga'ida ba ce ta kiran sallah eh, yana da kyau mutum idan zai yi ladanci ya je a koya mishi eh, kowane abu kafin ka yi shi ka san shi wala hindu lahu an ya fala filan hatta ya'lama hukuman lahi fihi eh, bai halatta mutum ya aikata kowane irin aiki sai ya san hukuncin Allah cikin aikin wannan kuma ya ce ya ji yawanci za a shiga masallaci ana karanta wannan aya hmm. wa annan da lillahi da tad'u allah allahi ahada to wannan aya ita kuma tana magana ne akan wuraren sujuda gaba ɗaya ba a sarrafa su ga kowa sai Allah ba za ka dafa hannayenka ba ka durkusar da gwiwowinka ka ɗora goshinka ka ɗora hancinka sai ga Allah wa annal masajida lillahi lallai wuraren sujuda gaba ɗaya na Allah ne don haka falata da huma Allahi hada. kada ku rika ku kada ku yadda ku bautawa kowa tare da Allah wannan fassara ta ɗaya kenan na biyu almasajid zai ya ɗaukar jam'i ne na masallatai su ma wuraren sujuda ne shi yasa aka kira shi masjid wurin sujjada ma'ana wurin ibada to wannan masjid wancan masjid wancan masjid sai aka haɗa su sai aka ce masaji to lalle waɗannan masallatai wurare ne na sujuda ba a kiran kowa in an shiga sai Allah kar ka shiga masallaci maimakon ka yi tasbihi wanda za ka tsarkake Allah sai ka zo kuma ka rinka yin abin da za ka rika kiran rauhani ko wani bawan Allah maimakon za ka roƙi Allah sai ka roƙi wasu bayin Allah wannan bakin Allah kaɗai ake kira Allah kaɗai ake bauta mawa in an shiga masallaci wannan ma ba addu'a ce ta shiga masallaci ba babu ita a tsari na karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsari na karantarwar annabi ka je a koya ma yanda ake shiga masallaci akwai addu'ar shiga masallaci akwai addu'ar fita daga masallaci an gane ko amma ba wannan bane wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan fassara ce ta kalmar shahada yana daga cikin ayoyin da ake kawowa idan ana karantar da tauhidi an gane ko ba a ba wai an aje ta ka'ida in za a shiga masallaci wasu har rubutawa suke to wannan duka ba haka bane yana da kyau duk abin da za ka yi kar ka yi yadda ka ji wasu suna yi ka je a koya ma bai kamata mutum yana shiga masallaci bai san yadda ake faɗi ba bai kamata kullum za ka fita daga masallaci ba ka san mai ake faɗi in za a kuta ba eh? ya kamata a ce mutum ya koya an ce ba kowane aiki karka yi shi sai ka san hukuncin Allah a ciki yanzu kana shiga gidanka ko baka shiga ina shiga mai gidanka to me kake faɗi eh? me kake faɗi <coughs> oh dottijo ya dawo ko to in za ka fita fa sai na dawo to za ka dawo ne ka sani to akwai addu'a da ake kowane abu yana da muhalli ka gane wannan sai na dawo bankwana ne kun yi bankwana eh to sai ka yi addu'a kuma wanda za ka fita don ka samu tsaro oh. duk abin da za ka yi yana da ka'ida ya kamata mutum ya san shi wannan shine abin da ake cewa mutane su yi kokari su fahimci sunna don sunna ita ce take tafiya da irin wayannan in ba sunna kake karantawa ba to ba za ka san irin wayannan ka'idodin ba don ba a karantar da su a littattafan da ba na sunna ba sai kaga mutum ya dade tun yana ɗan shekara goma sha shida aka yi masa aure yana da gida wane ya yi gida wane ya yi gida har ya shekara casa'in bai san yadda ake shiga gida ba bai san yadda ake fita ba kuma mai gida ne bai san yadda ma yake jima'i ba kuma yana da 'ya'ya har da jikoki wallahi ya kamata kowane aiki ka neme shi ka je ka in kai aure ka je malam ya ake jima'i za ka ce kai ka iya yau dan taure ma jaki ma sun oh. iya ni sai an koya min wallahi sai an koya ma don kai aikinka duka akwai sakamako jaki ba kuma he kai irin na jaki kai ma takuluna wa tamatta'una ko eh menene eh kama takulul an'amu wan naru maswal lakum ku ci ku sha ku yi barbara irin na dabbobi karshe a koma wuta komi sai ka an koya malam ni ba aure zan yi ya zo a koya min malam ya zan yi na zo zan yi jima'i warai kuwa sai ya koya ma zai ce ni ne babu mai hankali kenan kai ne mai hankali Allah ya saka da alheri kai ne mai hankali ai masu hankali kenan wanda komi zai zai je tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun eh, ku tambayi masana in ba ku sani ba yawa Allah ya taimake mu shikenan mu to mai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatu yana da Gracias.